haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. ana ci gaba da babban taron yanayi a sharm el shak na kasar masar a cikin labarinmu za ku ji jawabin da shugaban kasar nijar bazum muhammad da ya yi a ranar jiya a taron na cop gwamnatin nijar ta kafa ranar kasa ta wakilan ci gaba a matakin share fage na bikin ranar da aka tsaida goma ga watan nuwamba mai zuwa akwai mu da karin bayani kan alfanun ayyukan ci gaban jama'a a cikin shirin mu na musamman kuma za mu magantawa kan matsalolin da mata suke cin karo da su wajen zuwa cibiyoyin kiwon lafiya a asali. Tuma da yanzu ga labar ku ɗaya ina bin ɗaya. Shugaban ƙasa bazu muhammed da ke halarta taron kare muhalli na cop a Sharm El Sheikh na ƙasar Masar a cikin jawabinsa a ranar jiya ya taɓo tasirin sauyin yanayi a yankin Sahel da kuma muhimmancin aiwatar da alƙawuran da aka ɗauka. Mu saurari jawabin nasa a cikin rahoton abokan aikinmu na Tele Sahel. a l'intérieur de l'Afrique. Cikin Afirka yankin Sahel shine mafi babban nau'in rauni don haka ya kamata ya samu kulawa ta musamman dangance da kalubalen tsaro, canjin yanayi, ratsen bakuncin habre, kiwon lafiya na ciyarwa da yake fuskanta. Don haka ne ƙasar Nijar ke yaba husa'o'in yankin misali girkin babban shimgen tsanwan itace na kwamitin yanayi a yankin Sahel. Wa'annan husa'o'in hangensu shine taimakawa lamarin ciyarwa kiyayewar halittun yanayi amfanin yanayi da ke ba da damar karfafa daidaito da zuriyar al'ummomin da albarkatun muhalli kamar yadda aka gani alƙawullan zuba jari ga daidaito canjin yanayi ba sa rasa dacewa amma daga tsarin zuwa zartarwar akwai tazara mai haɗe leɓe shi yasa ya waje ba cikin gaugawa a ayyana sharuɗan zartar da alkawalin da aka ɗauka. Haka kuma ta wani bangare matasa masu fafutuka 'yan Nijar da ke halarta Convent Center ɗin sun yi kira da a ƙara hoppasa domin yanayi. Amina Isa Ado, daraktar kamfanin Reaji domin kare muhalli da samar da sabon makamashi a cikin rahoton Rahilatu Sumana. Ya ce mun takaita zance, mun fara aiki. Kulawa da shara tana daga cikin canjin yanayi. don sai mun yi aiki a bayyane. Duk yadda ake ciki, lallai mata ma abin ya shafe su. Ni mace ce mai ɗaukaka muryar mata. Domin mu ce muna cikin wani irin yanayi. amma idan mun haɗa kawunanmu za mu iya kawo tamu gudunmuwa don rage halin sauyin yanayi ta hanyar daidaituwa da kuma rage saurin tasirin sauyin yanayin misali kulawa da shara kamar rage yawan fitar da sharar gida ko kuma sake sarrafa sharar gida misali a dacin iyayenmu kan adana kwalfar gyada don saboda hura huta kuma wannan baya da wani babban mugun tasiri akan muhalli Ƙungiyoyin kare muhalli na yankin Agadas eh, sun eh, sun yi Allah wadda da rashin girmama wasu matakai da wasu ƙa'idodi na Nijar daga wajen kamfanin ma'adinai na Desa. wani kamfanin kasar Canada da aka kaddamar da bikinsa a ranar biyar ga watan Nuwamba da ya wuce da zai fara haƙar da karfen Iranium a kumin ɗan Tirozerin yankin Agades. Ramar Ala Tufet, Sakatare Janar na ƙawancen ƙungiyar kare muhalli na Arlit ya yi bayani kan wato a game da wannan batu a cikin rahoton Gungu Muhammad Dantani. Ƙididdigar tasiri kan muhalli aka wa wani damun mari ba a dama da almomin ba ba su halarci taron ba da bayani ba a benin jama'a da kuma zaman taron tabbatarwar ƙididdigar. Taron ba da bayani a garin Agadas aka yi shi. Alhali ko jama'ar Agadas ba ita ba ce furojen ya shafa. Jama'ar da ya shafa tana cikin kwamitin Cirozirin. Kamata ya yi wannan al'ummar ta san abin wannan ƙididdigar ta ƙumsa. biyan diya shirya ga al'ummomin asusun tanadin sake daidaita inda aka tone asusun tanadin jari na barawa masu zowa nan gaba kaso 20 cikin 100 na hannun jari alhali a kamfuna so mayar da kominak imuraren Nijar tana da kaso 30 zuwa 33 cikin 100 a yi yarjejeniya a ce ko kasan da aka saba samu ba a same shi ba bayan shekara 60 wannan shine abun ɗarmin kai ga wannan harakar. Filaye eka da dama ne wutar daji ta laƙume a wannan mako a jihar Tiliya yankin Tawa a cewar Alhussein Abubakar Prefen jihar har yanzu ba a san musabbabin wutar ba a cikin hirarsa ta tarfo tare da Alamin Washar. Eh, Mun samu wutar daji ta farko ne ranar 24 ga watan Oktoba a Timingar a tazarar kilomita 28 arewacin gundumar, inda eka 89 ne suka kone kurmus. Sannan wutar daji ta biyu ta faru ne a Cintudumat tazarar kilomita 30 arewa maso yamma da gundumar. a ranar 28 ga watan Oktoba. Sai dai an ciwo kan wutar. Sai wuta ta uku ta faru ne a matan da ke yamma. Wutar ta bi ta bugar. Afinat, Bakorat har zuwa iyaka. Nan ne ba mu da cikakken alkaluma. A wutar ta biyu eka wajen dubu ne suka kone. Sai kuma wuta ta farko inda eka 89 ne suka kone. Euh, parti en fumée. Makon manoma karo na uku za a bikin shi a jiratawa yankin Maradi daga ranar 17 zuwa 20 ga watan Nuwamba mai zuwa. Ƙungiyar manoma a cikin wani taron manema labarai a yau talata ta sanar da ayyukan da za ta yi da kuma halartar mutane kimanin 4,500 da suka hada da manoma maza da mata da makiyaya. Ƙarin hasken Jibbo Banya shugaban ƙungiyar Platform Pizan a cikin rahoton Asman Shina. muna da abin da muka ce ma university paysan wuri ne inda aka ɗauko sani na mazamnan karkara a rubuta shi don mutane su gane mazamnan karkara su ma suna da babban ilimi halawa yau akwai ayyuka da za a yi can akwai babban gandari na jiratawa za a buɗe ayyukan union european da kfw su ne za su tallafa wannan gandari za a gyara shi kuma za su kafa wani ɗaki na wuta wuta na rana da za a yi don wannan wuta shine zai ba wannan gandari wuta kuma da ruwa bayan wannan akwai wani kasuwa da za a buɗe a can wannan duka union european da kfw za su yi shi tare ne za mu yi wannan aiki sannan mun ce za mu yi malfare ko tarbace bisa harkan bagiri za a fara amsa wannan tallafi a jihar maradi akwai tarurruka kala-kala waɗanda za su fara tun wajen sha shida ko sha biyar ga wata zuwa ƙarshe Bikin ranar wakilan cigaban jama'a ta ƙasa za a bikinta a ranar goma ga watan Nuwamba a Nijar kuma a kowace shekara za a wannan bikin wata hanya ga gwamnati wajen bayyana gudarsa ga waɗannan mutane da suke kawo tasu gudunmuwa a matsayin 'yan sa-kai. Daraktan ma'aikatar masu aikin sa-kai domin cigaba ya yi bayani kan gudunmuwarsu ga ƙasa. Dr. Hamid Hassan a cikin rahoton Habibu Garba. Muna da masu aikin sa kai kala biyu, akwai masu aikin sa kai da suke da kwarewa waɗanda suka fito daga jami'o'i da suke da ilimi akan kiwo lafiya da noma da kiwo dama a cikin kowane fanni sannan akwai masu aikin sa kai na karkara waɗanda maza ne da mata da aka zaɓa a cikin al'umma domin tafiyar da waɗansu ayyuka na ci gaba da zamantakewa al'umma su ne kuke gani a fannin kiwon lafiya suna ba da labarai da wayar da kai akan tsafta to gwamnati a wannan shekara ta yanke shawarar ɗaukar ƙudiri na zaman majalisar ministoci lokaci na uku ga watan Nuwamba domin masu aikin sa kai na karkara domin tabbatar da kokarin da suke kawowa. Wannan shekara goma ga watan Nuwamba ne za mu yi bikin wannan rana. Yau shekara guda kenan da gobara ta kone azuzuwan zana a makaranta FN da ke maraɗi bala'in da ya janyo mutuwar ƙananan yara 28 da ke ajin reno. Shekara guda bayan wannan tashin hankali an gina azuzuwa masu kyau. Musaurar shugabar makarantar AFN Madan Aishatu Ibrahim a cikin rahoton Muhammad Mamman. Abu ne wanda ba ma iya mantawa da shi. lokacin da azuzuwan su kama da wuta yaron farko da aka ceto kasa jurewa na yi sai da na suma abin ba mu iya mancewa mun samu ci gaba sosai an gina ajujuwa da dama da ɗaya ce amma yanzu mun samu bakwai shidda duka sabbi ne masu hannu da shuni ne suka taimaka mana tare da kungiyar unicef da ta taimaka mana da runhuna na tanti da ake ba 'yan gudun hijira muka daidaita su muka maida su ajujuwa wasu yaran sun so su bijire ganin su suke kamar dai na zana ne amma mun ciyo kansu sun haƙura sun zauna cikin tantin 'yan firamare ne su kuma 'yan jardin cikin gini suke kamar yadda minista ya ba da umarni kada a sa su cikin runguna tun da ƙananan yara ne ya fara a Nijar a cewar ƙwararru a wannan lokaci ne mai kyau ya kamata a kare yara da ciyar da su da abinci mai kyau. Ga wasu shawari daga bakin masanin cimaka Dr. Muhammad Harakwai a cikin rahoton Alamin Washar. Wannan lokaci yana tattare da sanyi da ke tare da waɗansu cututtuka da ke da nasaba da matsalar numfashi da majina abin da ke sa jiki yana buƙatar waɗansu sinadarai masu gina jiki. A kula da abincin yara wanda suka saba ci da ke tabbatar da daidaiton ginin jikinsu. da kuma sinadarai na bitamin masu gina jiki domin magance waɗansu ƙwayoyin cuta kamar dangin kayan 'ya'yan itatuwa irin su karoti lemu abarba da kuma wasu sinadarai na dabbobi da ke taimakawa jiki da ake samu a cikin madara kifi da kuma kwai. Euh, an zo rahotonmu na musamman zuwa cibiyoyin kiwon lafiya musamman ma ga mata na da rauni ta dalilin matsalar tsaro a wasu jihohin yankin tillaberi wannan kuma tun lokacin shimfiɗa wasu matakan dokar ta ɓace ya wannan matsala take shafar matan amsa a cikin wannan rahoto da wakiliyarmu ta sai fati amadu ta haɗa mana Domin jin daɗin mata masu juna biyu da masu shayarwa, jami'an kiwon lafiya na ba da shawarin mutunta zuwa yin awo ainan sai dai 'yan shekarun bayan nan kaɗan daga cikinsu ne ke zuwa a cewar jami'ar karɓar haifuwa Madam Sharif Fati wace ke jan hankali bisa ga mahimmancin zuwa cibiyoyin kiwon lafiya. Mata masu juna biyu ke da matsala sosai daga lokacin da suka ɗauki juna biyu har haihuwa har ma zuwa bayan haihuwar. Matsalar dai da gare su ne. Akwai wasu da sun yi awo ɗaya ba sa sake dawowa. Da awo sau hudu ne ake yin shi. Yanzu sai an yi sau takwas. Ki zo da juna biyu na wata takwas ko tara. Shin kin samu allurai duka? A'a to suna da yawa irin wannan matan. Da kin samu yauni sai ki gaggauta ki zo asibiti. Ba ki biyan ko dala ki awon ki tun da wuri. Hakan zai sa ki samu magunguna na rigakafin cutar matattarar cizo cizon sauro su hudu shawar da ake ma mata masu juna biyu ta rigakafin cutar dahi ita ma sai kin zo tun farkon awo sannan ne zaki samun ta an kika yi jinkiri har ciki ya kai wata tara to ba ki samun sauran shawar muna jan hankalin su ba sai abu ya lalace bane zaki zo ki ga likita yayi magani karhe tun da zahin shi ake tankwasa shi hakika halartar mata a cibiyar kiwon lafiya ta sai ta sassauta sosai matan kansu na bayyana wannan yanayi dangance da wasu matakan dokar ta ɓaci da gwamnati ya gindaya wace ke takaita kai da kawo a cikin karkarar wasu matan sun ba da shaidar wahalhalun da suke fuskanta. Ina shan wahala in an yi katari babu mota babu moto akwai matsala sosai kai kilo goma ko da haka nan kan tarko akwai wahala in ko moto ne akwai sauki sai a kiro shi ka dauke ka kai ka nan da nan. Dada akwai motuna muke zauwa mu yi awon mu mu koma gida ko na kuda ce dan da nan ake kawo mace ta haifu lafiya ta koma gida lafiya amma yanzu kai gaskiya akwai matsala sosai. In akwai moto abin da sauki shekaran jiya na je duba 'yan malaya malati zai ruge mun nemi abin hawa na kai dan malatin asibiti amma ba mu samu ba wannan wahala ce inda akwai moto da an samu sauki a cikin jihar tilaberi matakan da aka ɗauka domin kokowa da rashin kwanciyar hankali na baiwa al'ummomin wahala ga samun zuwa ma'aikatun kiwon lafiya hakan zai ƙara yin tasiri ga ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya musamman ma matan da za su aifuwa To duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan sashen Hausa na studio Kalangu yanzu bari haɗa ko da Salamatu Kadiri wadda za ta shirya domin gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sana a ci gaba da saurare.